daga cikin waɗanda ke tsare yanzu haka akwai ɗan majalisar dokokin ƙasa na reshen tawa ali babati da kuma saini mereda na reshen yamai da sani bala na maraɗi da umar mummuni dogari da aka kama lokacin da yake shan mai a wani gidan man birnin yamai sai kuma isu isaka na reshen tilaberi wanda mai ɗakinsa madam isuhu hashiya fatima ta ce har yanzu bata samu ganin mijinta ba. Que des hommes civils sont venus arrêter ta ce wasu jami'ai ne cikin farin kaya suka zo har gida suka yi awon gaba da mai eh, gidana na buga wayarsa ba ta shiga na ce ofishin 'yan sandan eh, farin eh, kaya baya na na ce dukkan wasu caji ofis din birnin ya mai da ofishin 'yan sandan yaƙi da ta'addanci na kuma je eh, ofishin 'yan sandan yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi da kuma makarantar horar da 'yan sanda duk inda na zagaya an ce da ni baya nan ina fatan za a sallame gidana ya dawo cikin iyalinsa su da ke kare waɗannan 'yan siyasar da aka kama sun sanar cewa duk wani yunkurin ganawa da su ya citira lamarin da ya fara ingiza masu kare hakkin ɗan adam tsoma baki saboda la'akari da take wasu dokokin ƙasa da ƙasa da nishar ta rattaba hannu a kansu. Shugaban ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta INDD Ash Farfesa Jibril Abarshi na mai damuwa akan faruwar irin wannan al'amari a wata ƙasar demokuraɗiyya. A cikin wannan kudurin an nuna cewa ya kamata mutum in an tuhume shi da wani laifi. Cikin gaugawa a faɗa mishi dalla-dalla minana allahin da an ka tuhume shi da shi. Wannan kudurin ya bada cewa ya kamata mutum an ka tuhume shi da wani laifi a ba shi sukuni ya gana da lauyan shi ban da wannan akwai wata yarjejeniyar yumowa ita ma wadda ta shahi ta yadda aikin aboka wadda a cikin ayata ta biyar ta nuna cewa maza an an kire mutum wato hukuma ta tsaida shi to cikin wannan lokacin shina da 'yancin shiga na da aboka ɗin shi kenan ai akwai waɗanga ƙudurorin da Nijar ta sa hannu su hamma wa'ansu ƙudurorin tamkar wato dokar tsarin mulkin ƙasa suke ta yaya ne irin wagga take faruwa. Ko da yake hukumomin Nijar ba su fito fili suka sanar da dalilan kama waɗannan 'yan adawa ba masu lura da al'amuran yau da kullun sun ce bisa la'akari da tambayoyin da wasu 'yan sanda suka yi wa tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa Hama Amadu a gidan yarin Filinge a makon da ya gabata. ba tantama matakin na da alaka da binciken da aka kaddamar kan yunkurin juyin mulkin da shugaba isu muhammad ya ce gwamnatinsa ta murkushe a tsakiyar disamban nan da muke ciki sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger